idan na koma gida me zan yi a gidan bayan ga abin da yake da muhimmanci a cikin sukun da gaba da shi ba shi ne ce ki tafi kawai ni zan toko akan mashin ne ba wani problem to shi ne abin da nake so gane to amma yanzu abin da ya kamata mu dinga yi ka gane abin da ya kamata mu dinga yi shine mu dinga haɗuwa a junanmu idan ka gane ni ban gane ba sai ka gane da idan kai ba ka gane ba to sai an jima yanda za a yi ne maka bayani ka gane shine kuma bai shi shine kawai amma dai bi abin da za a dinga yin dinga zuwa Ni me ke faruwa ne kwana biyu na ga duk ka canza. Babu. Ai babu yadda za a aikace min ba. tun Tunda ai ba haka kake. Ka gani idan da akwai wani abu da kake gani ko na yi malafi ne sai ka gaya min sai in baka hakuri. In kuma akwai wani abin da kake gani ya shige ma gaban sai ni na san yadda zai iya if there is any help da ni zan iya sai na kawai ni ina son a ce ni ma ina da yanci ne kamar yadda sauran samari yan uwana suke da yanci kawai shi ne abin da nake to ban gane ba to kamar yanzu misali a zo ina makaranta a ce ni wai kamar ni da hankali na da komai a ce wai za a zo a zo makaranta da mota a ɗauke ni ko ban gama abin da nake ba a sana mota a kawo ni gida kuma da safe ma maybe lokacin da ka zo da mota za a ɗauke ni ni ban gama abin da nake ba a ce za a sa ni a mota kawai a kai ni makaranta ina ga gaskiya lokaci ya wuce ni da za a dinga maka saboda na riga na mallaki hankalin kai so kawai wannan abubuwan da ake yi ne shine ba na jin daɗi har shi yasa ma ta kai ga ke kin fara fahimtar akwai yi wani abu da yanzu shikenan abin da yake damun ka to laifi ne تركيبي كان سكي نارينا تركيبي كان سيب قرتيبي كان تركانا سو قولي أنا تسمي أمانا سمر في عين ظهري نجوم عجوبة

ka rike ta hannu biyu ka ji ko kar ka sake ka babu kunya wannan yarinyar da gani yar mutunci ce ka ji ko za a samu abin da ake zuwa na gode ka je ka ji ko a raka ta har gida eh raka ta har gida Allah ya kawo gidi a zakiya don Allah don annabi ki dinga haƙuri kina kwantar da hankalinki dangane da irin waɗannan al'amuran ita rayuwa fa bayan da ba ta zuwa bawa a matsayin ki na musulma wadda aka halitto ki a musulma kika zo Allah ya sa kina dira kika zo kika tarar da gidanku ana karman la ilaha illallah ya kamata a ce ki dinga hakuri ki kuma rungumi kaddara wannan dan ya riga ya zama wajibi dan yana jikin sharɗan musulunci bawan Allah nan idan kin san cewa zaki so shi daga baya ki samu matsala da shi ba ta yanda za a maki jikin so shi sanda za a sami ki sansa ba ai shawara da ke ba ni ba zan iya wannan haƙurin ba da kake kike kullum ku ta ce a ah, haƙuri haƙuri an taɓa harkar da ba ta da mutunci ita rayuwa bayan da ba ta zuwa tun kuna tare kuma wata matsala ta gindaye to ya mutum zai yanzu kamar wannan baiwar Allah yanzu saboda na samu matsalar ita sai ni na zo na damu kaina sai in manta da wasu abubuwa da ce mun dan Allah ya a'a ranki ne ya baci kuma na san ita kanta ma ne hakuri kuma ranta ne ya baci na san wanda kike da shi ba dan Allah ba da ni ban da shi na hakuri gaskiya ne amma abin da yake sirrin yana da yake kuma ah, da gaskiya ka san har kullum buri na karanta ma ni ba na ma kai ka san me mutunci a duniya kai ka san ka san mutunci da zuwa zuciyarka ka san ta yadda ake bi a mutunci a duniya kai mutum ne kai yanzu abinda da kai wannan yanzu ya ka kyauta kenan duk muka gama wahala muka zo muka haɗa manufa don rashin mutunci ka zo ka yarinyar na wannan abu kai ka san abin kai mace kenan abinda kai ya yi kyau kenan ya yi daidai kawai kamar da mun iska kai saurara ka ji kawai dan kana abokina sai ka ringa zuwa kana saka na gaba kana mun fada an gaya ma abota hauka ce saboda kawai kana abokina sai ka ni sai ka ce wani ɗanka ko wani kaninka eh kai ubana ne ko wana ne kai ya za ka zo ka ringa mun kawai haushi a kaina kan kawai kai kai kai kai kai ne ka san gaskiya kenan ni ban san gaskiya ban fanya ba kafa ban san daga ba sai ka ce za ka gyara mu ban yi daga ba ni kare ne nake ne ko ina maka haushi na yi wa ubanka bane amma dole muna tare da kai mu gaya maka gaskiya saboda haka baka yi sarko wa tsaron ka muke jiba ba da mu gaya maka ba abin idan kai ba daidai ba ka ji ko saboda haka abota dama haɗuwar muka je makaranta zan ce yayi riga ya ƙare dole ne sai an yarda da kai to dole ne dama ba dole bane wala ya ne da Allah ba ya ta ba ya ta me ni ma ta ba ya ta ba dama ba dole ne ba dole ne ba bana ba ka baka sha dole ne sai an yarda gaskiya fi sabilillah yarinyar nan ita ya kamata zulaiha fa a aura hmm. ka gani tunda yaron nan yana son ta tana son shi hmm. yarinyar can fa kawai karshen ta ma ba son ta yake ba abu ne tun na yarinta fa hmm. kuma yarinyar nan ta san mutuncin mutane kaga za mu zauna lafiya da ita ko kin gama to naki na naki to bari in gaya miki masu iya magana sun ce dan halak baya manta alheri kamar yadda baya manta sharri to ni nan alherin aka yi saboda haka ni kuma nake so nima in saka wa iyayen yarinyar nan da alheri irin wanda suka yi amma idan kin makale kin ce lallai ke ga da wadda kike so a yi ba zan ce a'a ba ba kuma zan hana a yi ba a yi amma ba ni ba hannuna ba ruwa ba zan la'anci abin ba kuma ba zan sa masa albarka ba iyakar ta ke to wani abu da najib ya yi ni ban ɗauke shi a bakin ko matsayin mutunci ba domin najib na riga na ɗauke shi tamkar da na haifa a ciki na ne kuma a rayuwa dukkanin abin da zai wakana to ana so dan adam ya dauka kaddara ce walau abin nan mai kyau ne ko kuma da kyau saboda haka ni na ganin babu abin da ya kamace ki yanzu ban da ki nutsu ki mai da hankalin ki wuri guda mansur shi ne wanda ya kamata yanzu a hada ki aure da shi domin ga irin abubuwan da suka wakana gaskiya ne ba ba zan iya auren mansa ba sai dai na yanke shawara zan taimaka ma ƙasa na zan taimaka wa addini na ta bangaren abin da na fahimta domin yin maganar aure kwata-kwata ya fita a rai haka ne haka ne to dukkanin irin taimakon da za ki yi wa addininki dole ne komai tsawon lokaci ki kokari ga cewa kin fito da mijin da zaki aure, duk abin da zaki aure shi ne babban mutunci kuma shi ne cikar musulunci naki taimakon da zaki wa musulunci to ki aure kawai wannan shi ne abin da zan gaya miki Thank you. kada ki tafi gaskiya mu tafi ina kawai tafiyar kwana uku sai ya sake a gaban mota da kudi dan jini ne yana da aure to a gidan wa aljanin ki amma da ga sanin aljanu mun ga da wasu aljanu kudi su ne aljanun mu kai to mu ba sare mu na gaja lafiya la wallahi suna ga kuma na ga musu da zan gaya musu Allah da lafiya Meow, meow, meow.

gajiya Allah ina gode ka na gode kuku kyakkyawa da kai kuka aikin a canza rayuwa ne wallahi da ɗin ma ne ruwa ɗan abin nan inda ya dan taba wani rikidi wallahi shekara ta biyu da yanzu ta biyu kenan da gama diploma to babu abin shi ne na ci kwanan dan samu ɗan a taba nan ne dan rika wallahi na yi taimaka yawa sani dama na cika alƙawari ne na ce dama na so wani zan koma ne Hinto, madalla. Abu. Sai an jima. đây sẽ là chuyện I want Messenger show the control, sending the people. Yawan kyakkyawan. Allah. Ya kuma. Da a ce da of auren maza ne. To da kana ɗaya daga cikin mazan da zan aura kuma da ka zama mijiya ne.

shari'a ta gaba ita ce shari'ar da jif shehu wacce kawai take zargin shi da hukuncin kisan kai yi bakari dili kana hatar kwana so turi yadda ke zama ya kama na so mai rike ya bayar zuwa cikin